yanke yanke lafiya ko na ga ka ɗebo iyalanka gaba ɗaya yarinya ce za a kai ta wajen kakarta domin ta yi wata hudu eh, wata hudu kwarai haba yanke yanzu ne lokacin da ake rijista ma yara a makaranta baka kai ta an mata rijista ba shine zaka kai ta ƙauye haba yanke ka sani fa so ɗaya ake rijistan ɗaukan yara makaranta a shekara a kuma lura da halattar su makaranta don kar wannan dama ya kubuce musu ka je ka yi rijista ka sa yarinya a makaranta in ba haka ba kuma walla Allah zai tambaye ka kiwo aka baka yawa na gode kin ji abin da ya faɗa yankenke na zaka je haka da na so in ɗauki rukayya in kai ta wajen kakanta domin ta yi wata hudu amma alhaji karto ya gaya mun muhimmancin sa yara a makaranta musamman ma 'ya'ya mata kai har maza ma ba su a baya ba yanzu kai me kake jira baka kai yarka an mata rijista ba kai da Allah ya baka ya mace ni tuni na je na yi wa 'ya'yana rijista biba shiga da kayan rukayya bari in kai ta makaranta da gudu a mata rijista ko ga kinan atuwar wawuya da kikiya kawai ai kai ne dan iskawawa kai kai kai zara da bashi ki bashi ya maram wai me ke faruwa ne wai wannan mai macacciyar zuciyar ne zai bige ni an gaya masa jaka aka kawo masa da dai ta baki gane min hanya dai wai makaho ya so gulma